أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar littafin nasara yau muna tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratul ankabu alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم الله يسامنا ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله كين سركي سيكي فدا من فلل الإيمان دا أيكي نقري فلل دكي تترى دا إيماني دا أيكي نقري الإيمان والعمل الصالح سي الله madaukin sarki ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai Allah ya ce to mu kuma ga abin da zamu musu abu na farko la na anhum sayyi'atihim yan kanana kananan laifuka da suka yi Allah ya ce duk zamu kankare musu shi gaba daya zamu rufe wayannan kanana kananan laifuka mu gafarta musu kenan yana daga cikin samara ta imani da aiki na kwarai shine kurakuranka sai Allah ya gafarta maka dama mai imani da gangan baya aikata kaba'ira da gangan baya aikatawa to inda aka samu matsala yan kurakuran da kai nan ka dan damuka nan ka dan dakuna nan ka dan hautsina nan ka dan hargiza sai Allah ya ce ba komai na gafarta maka gaba daya shine la nukaffiranna anhum sayi'atihim Allah ya ce wala najziyannahum sannan za mu sakan ka musu ranar tashin alkiyama ladar da za mu ba su za mu sakanka musu kyawawan ayyukansu bi ahsanil kano ya amalo wala najziyannahum ahsana mm, ma Kano ya amalo. sannan za mu sakanka musu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa wato abin da kai ba shi za a baka ba sai an ninninka maka za a baka tare da ƙari saboda kyakkyawan aiki ne Allah ka sa muna cikin masu samun wannan. Amma sharadi sai an samu al'iman da me da al'amalu salih. Sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba da ramma. Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون bayan Allah madaukin sarki ya yi magana akan imani da kyawawan ayyuka sai ya dawo yake magana akan ɗaya daga cikin manya-manyan muhimman ayyuka kyawawa a addinin musulunci menene wannan wato shine al-ihsan ila walidain kyautatawa zuwa gawa zuwa ga iyaye Allah ya ce wa na insan mun yi wa mutum wasiya abin da ake ce wasiya shine umarni mai ƙarfi ba umarni lakwalakon umarni ba wato umarnin da Allah ya bayar akan a kyautata wa iyaye umarni ne da yake da ƙarfi kwarai da gaske shine wa na insan mun yi wasiya zuwa ga mutum bi walidayhi dangane da iyayensa guda biyu uwa da uba Allah ya ce husna a kyautata musu malamai sun ce wannan shine al-masdarun na'ib an fi'il al-amr wato daga cikin sigogi da ake ba da umarni da su akan yi amfani da masdare wanda yake na'ibanta fi'il al-amr wato anan gurin an kawo husna ta na'ibance wato umarni ne ma'ana ku kyautata zuwa gawa zuwa ga iyaye guda biyu uwa da uba Allah ka ba mu ikon kyautatawa iyayenmu wato addinin musulunci ya dauki iyaye da muhimmanci kwarai da gaske matasa kada ku kuskura ku yi sakace wajen kyautata wa iyayenku idan kana son samun rahamar Allah cikin sauki to tsoho da tsohuwa ka rike su da kyau ka kyautata musu lalacewa ta kare kana matashi a ga tsoho da bokiti ko da jarka zai tafi ɗiban ruwa ina ɗansa yake ga ɗansa can yana kallon wai mat da ake yi da duniya amma ga tsoho da katuwar jarka zai tafi ɗiban ruwa Allah ka raba mu da dakon banza kun san dakon banza shi ne haihuwar ɗan banza Allah ka raba mu da haihuwar ɗan banza abun kunya ya gama ƙarewa. kana matashi ga babanka da gatari yana faskare kai kuma kana gefe ana labarin ƙwallo da kai menene amfanin rayuwarka idan ka je wasu gidaje za ka ga mamaki wai sai ka ga wai matarsa ce take aiken uwarsa kai markade matarsa ta dora uwar ne markade wai uwar ta je ta kai markade a cikin gidan ahlus sunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan matar ta miƙe kafa ma yana ko ta yarinya mai wata goma sha uku ko sha hudu ta ce inna yarinyar nan ta dame ni da kuka da Allah bari in haɗa miki da ita tsohuwa ta ce to a sake kawo wata ita yarinya a ƙara lafta wa tsohuwar a baya ga markaɗe ga goyo za ta tafi ina kai markaɗe idan mata dawo da wuri ba ma zai ka samu mata ita ke mata tsawa tana ina, ya haka kika je kika zauna tana wallahi yan nan layi na samu ba ki gani ba ya tafi ya karwaro <laughs> wai yanzu wai uwar ce take kokarin ya za ta kare kanta a wajen wa a wajen matar ɗanta wannan abin kunya ne wajibi ne ahlus sunna ku ji tsoron Allah ku gyara wannan yanzu sallah ce take zuwa sallah take zuwa akwai wanda yanzu ya saya wa matarsa turmin zane na naira dubu goma sha bakwai ya saya wa uwar shi turmin zane naira dubu ɗaya da ɗari uku akwai gaskiya cikin ciki babu gaskiya ciki duk mutumin da ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa da wahala ya iya furta kalmar shahada yayin da zai bar duniya yana da wahala duk da hadisin da ya zo da magana malamai sun fa hadisin amma jariba yau da gobe ta nuna haka da wuya ka samu mutumin da ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa ya iya cikawa da kalmar shahada yayin da zai bar duniya idan Allah ya sa ka zo duniya ka samu uwa tana da rai ko uba yana da rai to ka samu hanya gajera ta tafiya aljanna hanya cikin sauki da ta ce dan ladi Allah ya maka albarka an gama annabi Musa alaihi salam ya taba yin addu'a ya ce, ya Allah ina so ka nuna min mutumin da zan zauna tare da shi a gidan aljanna makwabci na a gidan aljanna ya Allah ina so ka nuna min shi sai Allah ya ce ya Musa ci gaba da zama nan inda kake zaune wanda ya fara wucewa gaban ka shine annabi Musa sai ya gyara zama ya tsura wa hanya ido saboda ya ga me ya ga wa zai fara wucewa san sai ga wani matashi ya zo ya wuce yana sauri matashin ne yana wucewa annabi Musa sai tashi ya bi shi sai ya ga a wani gida wannan matashin yake yana bin shi yana bin shi har ya ga matashin ya je wani tsohon gida ya shiga gidan da kaga gidan ka san gida ne na talakawa da ya shiga sai ya shiga ɗaki sai ya dauko wata tsohuwa sai ya kawo ta waje akwai ɗan kunshi da matashin ya zo da shi sai ya buɗe kunshin ashe hanta ce ga gasasshiya a ciki sai ya ɗauko ya mammatsa da hannu sai ta yi laushi ya sa wa tsohuwar a baki da haka ya ringa ba tsohuwar wannan hanta tana ci a hankali a hankali har tsohuwa ta ƙoshi ya bata ruwa ta sha tsohuwa ta ɗaga hannu ta mai addu'a sannan ya ɗauki wannan tsohuwa ya sake mai da ita cikin ɗaki yana fitowa sai ga annabi Musa a kofar gida annabi Musa ya ce kai bawan Allah wace ce wannan matar da naga ka dauko ta kana bashi ta abinci yace Allah sarki Ya ce yace me kake bata yace ba abin da take so kamar hanta shi yasa duk hanyar da zan bi duk wahalar da zan sha in yi aikin kwadago in samu kuɗin da zan siyo mata hanta in kawo mata yace sai nayi wannan yace in nazo ba ta iya tasowa sai in ɗauko ta in kawo ta waje ba ta da haƙori sai na ɗan mammatsa mata ya yi laushi sannan na bata idan ta ci sannan mai da ita ciki sai annabi Musa ya ce to ai na ga ta daga hannu kamar tana ma addu'a me ta roƙa maka ta to kai ko me ya shafe ka da abin da ta roƙa mu da Allah dai ka ga mu ce addu'a ta saba yi mun tun da sauran karfin ta hayyo bata daina ba duk ran da nayi mata wani abu na kyautatawa sai ta daga hannu ta yi addu'a ta ce ya Allah kaga ɗana yadda yake kyautata mu ya Allah ina roƙonka in kiyama ta yi ka sa ya zauna da annabi Musa dan Imran a gidan aljanna Da ce wannan addu'a ita ce addu'a da take taimu annabi Musa ya kalle shi ce abshir kai farin ciki albishirinka ce goro yace laqad istajaba Allahu da'awataha. haqiqa Allah ya karbi addu'ata wannan mutumin ce kai kuma ya kai ka san Allah ya karbi addu'a Ya ce ana Musa ibnu Imran Ya ce ni ne Musa dan Imran na roki Allah ya nuna mun da wa zan zauna a gidan aljanna Allah ya ce in ci gaba da zama inda nake wanda ya fara wucewa ta gaba na shine zamu zauna tare kai ne ka fara wucewa ta gaba na wannan shi zai nuna maka albarka dake cikin me dake cikin kyautatawa iyaye wannan shi zai nuna maka lada da falala dake cikin kyautatawa iyaye kai tunani da kake cewa ita tsohuwa ce ba ta san zani mai tsada ba Babanka wai ya tsufa bai san shadda mai tsada ba kullum sai ka hada shi da farin malti sai ka ce za a kai shi kabari lokacin da kake karami idan zai saya maka riga matukar yana da kuɗi ta zamani yake saya maka ko ba ta zamani yake saya maka ba tsakaninka da Allah lokacin ka san darajar rigar ka san darajar wandan a lokacin kai saboda tsabar sanin darajar wandan idan aka saka maka sabon wandan da tsoho ya siyo maka kashi kake yi a cikin wandan saboda tsabar yake sanin darajarsa amma duk da aka tsohuwa ta wanke amma yanzu kai azu suka sake tarawa sai ai kokari a ga an siyo maka irin na zamani sai yanzu tsoho da sauransa za a iya masa dinki na dattawa da gezina za a iya masa dinki na dattawa da filtek za a iya sama masa wata galila tana ɗiban walƙiya tsoho ya tada ƙura a cikin dattawa yan wanki wai sai ka ce wai bai sani ga zamani ba sai ka ɗauko ta fara ka wannan akwai gaskiya a ciki babu gaskiya a ciki wallahi tsofi suna nan da dama abin da yasa tsufa ya matsa musu lamba ƴaƴan su ba su taimakon su kuma ka je ka jarraba idan kana da dattijo tsufa ya fara taso shi gaba bari in baka formula ka je ka gwada in bata yi baka dawo yi kokari ka samo kuri samu katon gwangwanin madara 2500 gram da katon gwangwanin milo kullun da safe a hada masa shayi mai kauri idan akwai dan kwai a dan gasa mashi da ta sassan hanta da ta sassan koda a ɗan ta saba masa kankana da lemo da ayaba da abarba da apple da da da a ta haɗa masa wannan da safe ana haɗa masa da rana ana haɗa masa da dare, wallahi idan tsufan ya taso shi sai ka ga wa mishirin da fasa da sai fasa tsufan ma gaba daya Allah ka gafarta mana wai wani alhaji ne ya je kasuwa kasuwa ta yi kyau ya samu kuɗi sai zagaya layin da ake sai da kaji ya samu su dakwalan kaji ya siyo ya bayar aka gyara aka gasa don kada su yi sanyi ya siyo sabuwar kuna ya sa a ciki kun san me zai da kajin ko ya tsaya wa matarsa ne ya sayawa ya ce hajiya tana son kaji sosai wannan sun dace da ita da ya dan matsa gefe sai samu ana sai da rogo sai ta bai sai aka rogon da dan taushi taushi sai sai a koshi ya sai a matar shi da kwalan kaji ya sai a koshi rogo to abin ka daina ne na kasuwa bai samu dawa gida da wuri ba bai samu dawowa da wuri wa ya makara saboda matsalar mota a hanya cikin dare ya dawo sai ya fara zuwa ɗakin tsohuwa ya kai mata rogo yana cewa assalamu alaikum sai ta ce wa alaikum salam ya ɗauka bacci take sai ji da ta biyu zumbur sai ga ta taso da hijabi a kanta da sharbi a hannunta ta ce inda lafiya baki kwanta ki yi bacci ba ta ce yi bacci ɗan nan ina ne ina iya yin bacci dana ya tafi kasuwa ya wuce lokacin da yake dawo bai dawo ba ai ko na rutsa ido baccin ba zai iya dauka ta ba yanzu dai da Allah ya tsare mun ka ya dawo mun da kai lafiya zan iya kwantawa in bacci kace tun na nafila nake ina zikiri ina roƙon Allah ya kare kai tsare kai dawo mun da kai lafiya Allah na gode maka Yanzu to ga rogo ne na gani shi ne na gani tsohuwa ta karbi rogo tace abin kuma har da wahala aka sake shi a kanmu na gode na gode Allah ya ƙara bude Allah ya saka da alkhairi ne haka kuma dan nan baka dai gajiya ta shiga cikin gida yanzu zai wuce da kular kaji ya kai wa ya kai wa matar shi yana isa ya samu ta kulle kofa ta sake AC a cikin daki tana shirgar bacci yadda ki kofa yadda ki kofa ba bude ba kai tun yana dukan kofa da kula hannunsa har bai gane maganar nan babba ce ya aje kula ya fara dambe da kofa yana sai da daki kofa ya gaji tilis da karta ta so ta bude tana budewa ko kallon sa bata ba sai ta wani katon tsaki sai ta juya ta bashi da kula shi yace ban gane ba ya zan dawo kuma ba wani mara ba komi kawai kina bude kofa sai ki juya ki tafi sai kai saurara ka ji ni wannan ka ba mu ita yau ne saka ka je ka dare saurara ka ji ni billahi lazi ko a gidan mun ina bacci ba wanda ya sai yake mun bacci a sani ciwon kai a banza in ka san zaka yi dare ni ban ce dole sai ka dawo gidan ba ka tsaya can ka kwana ba abin da ya kalle ni na ne. Allah ya fara saka wa tsohuwa ko bai fara saka mata ba Allah ya fara saka wa tsohuwa tun daga nan duniya ya fara ganin bala'i ya yi shiru ya rasa mai zai ya muka mata kulan ne can da ya dogon numfashi ya ce to shi kenan za ji na so miki ta ce aje can ni na ka yi dare ta koma kan gado ta juya ta kalli bango ta yi kari uku da soke ta jawo bargo ta lulluɓu ta fara gwarfi ko kallon zaba ba ya zalunci tsohuwa Allah ya fara takawa Allah ya fara saka wa tsohuwa shi yasa mata ku ji tsoron Allah dan an samu kan miji ka a raba shi da uwar shi dan an samu kan miji ka a raba shi da baban shi dan an samu kan miji ka a raba shi da ƴan uwan shi da dangi shi wallahi na san mutumin da Abuja matar haka ta tsaya kannansa babu wanda ya isa ya zo gidansa ya huta duk kannansa ta hana su zuwa gidan ita kuma kannanta gaba ɗaya ta ɗebo su sun tare a gidan kuma ta tilasta miji shi ke ɗaukar nauyin karatunsu gaba ɗaya. Akwai waɗanda a waje suke karatu ya biya tiket na jirgi, ya biya school fees, ya yi shopping, ya ba da pocket money, ya biya kuɗin kafin waya, komi shi yake ɗaukar nauyi. Ga ƙannansa nan gudu sun gagara karatu ya ke taimake su. da ya dan yunkuri zai dauki koyi dubu ɗari da hamsin ya bada da kanansa ta ce to ai ga irin ta nan kai kake sakarta su yanzu kato kamar wannan shi za a ce a dauki kuri a rinka bashi wannan ai ba ba gata bane ai wannan lalata zai eh babu shakka gaskiya kika faɗa kaga ba yayanka da kuɗi amma bai iya taimakon ka in kana so ya taimake ka sai dai ka je wajen matar shi kai faranci kaga kato ya zo ya durkusa gaban yayan matar yayan shi yana anti gaba ɗaya ƙannansa ta hana su zama a gidan uwarsa a gidan take ranar ta ce ita ba za ta iya zama da uwa ba dole ya ɗauki uwar ya mai da ita ƙauye ta ce ni wallahi ba zan iya zama da ita ba yau na me ta jawo min hawan jini a banza da ta, sama a ɗauke ta daga gidan nan ya ce a to ki haƙuri mana ko bai kwatar a mai da ita ta ce sam a mai da ita ƙauye yawan man da kai dama wannan tsohuwar ta kai ta zauna Abuja Abuja na ala kamar mai da ita ta to shi kenan ya na iya ya tattara tsohuwa uwar shi ba ya mai da ita ƙauye ita kuma ta sa aka sake wa ɗakin tanti aka sake kafet aka yi renovation sai ta ɗauko uwarta ita kuma daga ƙauye ta sa a ɗakin Bahaushe ya ce da ka haifi ɗan boko ƙara ka haifa masa mata. Gaskiya ne ko ba gaskiya bane? Yanzu ga wacce ta haife shi ya mai da ita ƙauye, wacce ta haifa mishi mata ba, an kawo ta gidan. Kuma kullum da safe sai ya je ya gaida ita. Wai duk bai gane yana cikin matsala ba, sai ran na likiti ya hada shi da matar. Wallahi matar daga bene ta turo shi. Daga bene ta matakala ta tunkuro shi. Haka ya rinka a dungure sallan mage ta kan matakala. ta sake gangarwa ta biyo shi ta rufe da duka abun ka da namiji ya dan yi kiza kiza ya dan juye da ita aka yi offside down ya juye da ita yana fara dukanta uwar ta hango ta yau kuma yata za ta kakkashe sai ta je kitchen ta dauko musiya ita uwar matar ta zo ta rinka kuma maki a baya tana <laughs> nace tsohuwa kunkuma maki da kyau kamin ya zai mana iku su shi. wato wani sai ga ko kai aka ba takarda da biro aka ce ka rubuta sunan yan wuta zaka sa sunan shi Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa al insana biwalidayhi husna Allah ya ce mun yi wasiya ga mutum lalle ya kyautata wa mahaifiyar wato iyayensa guda biyu da babanka da mahaifiyarka in kana son gamawa da duniya lafiya kyautata musu su sa ma albarka kai da suka ce Allah wadanka suka ce tirda kai ka shiga uku Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wa in jahadaka Allah ya ce duk da wannan matsayin da na ba iyaye banda ni Allah babu mai matsayin su a wajenka to duk da wannan ba a ba su dama su sa ka ka saba wa Allah ba Allah ya ce wa in jahadaka idan suka yi kokari a kanka ala an tushrika bi cewa ka zo ka kai mun shirka ka haɗa ni da wani ni Allah a wajen bauta ko litushirka bi ne litushirka bi domin ka yi mun shirka ka haɗa ni da wani a wajen bauta Allah yake falatu tu tihu ma anan kan ba za ka yi musu biyayya ba ba za ka yi musu biyayya ba saboda sun tsallake hurumin su sun shiga hurumin wa sun shiga hurumin Allah shine ne tu tihu ma kada ka kuskura kai musu biyayya wajen yi wa Allah madaukin sarki shirka ba su da hurumin da za su umurce ka kai shirka idan suka ce ka zo kai wa Allah shirka ka hada Allah da wani a wajen bauta nan ba za ka yi ba ko sun tsine maka akan wannan tsinuwa ba za ta kama ka ba saboda haƙƙin Allah ka kare saboda haƙƙin wa ka kare haƙƙin Allah ka kare Imam Turmuzi ya rawaito hadisi cewa wannan aya ta sauka ne akan Sa'ad ibn Abi Waqqas da mahaifiyarsa wacce ake cewa Hamnatu Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas yana da mahaifiya yana da kokari yau wa mahaifiyar nan biyayya yana kyautata masa yana kyautata mata duk abin da take so yayi eh, yana yi abin da ta hana shi kuma yana bari to nan sai ya je ji wa'azi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai musulunta ya karbo kalmar shahada kawai ya dawo sai ta gadanta ya zama musulmi sai kai dan nan ba dai samu addini na aka shi gaba ya ce a inna ai addini na alkhairi Allah ne ya ji tausayin mu yana so mu fita daga kangin da muke ciki ya turo mana annabi annabin nan kowa ya san shi ba mai gaskiya a garin nan kamar shi bisa wannan ne yasa na imani da shi shi sa'ad ibnu abi waqas kawo annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kawo waye kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sa annabi ya hango shi sai ya ce haza khali falyurni mur'un khalahu ga kawuna yana zuwa idan akwai wanda yake da kawo irin nawo ga fili ga mai doki ya nuna shi a kana da kawo amma irin na annabi ba irin kawo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai da nan saurara ka ji wannan addini da ka zo da shi ban yadda ba dole ka bar wannan addini ce a ina kin ga do hakkin ki ina baki baki taba murtata da abubuwa face na yi miki biyayya wannan ba hurumin ki bane wannan addini ne Allah ne ya ce, ai ba zan iya bari ba Ta ce na ce maka fa dole sai ka bari ƙarshe ta buga ta buga ta buga yake daina ta ce da saurara ka ji idan baka fitar ga sabon addinin nan ba da gaba ba zan ƙara cin abinci ba ba zan ƙara shan ruwa ba ba zan ƙara shiga inuwa ba a rana zan zauna yunwa da ƙishin ruwa da rana ci ta duka na har mutu in yi kwamitin suicide yadda duniya za ta yi ta tsine maka albarka ta ce ga wanda ya kashe uwashi shi ya ce ina wannan harkar da kika ɗauko ba za ta yi ba ina baki shawara kake fara kake fara wannan hurumin Allah ne ba ki da hurumi a ciki take ita dai ta ji ta gani ya dauka da wasa take kawai washe gari ta zauna a rana ta daina cin abinci ta daina shan ruwa haka ta yi ni rana na dukanta ta haɗa zufa kamar ruwan jikinta zai kare dare yi ga sanyi irin na makka da daddare sanyi ya sake kwana yana dukanta ba ta ci ba ba ta sha ba gari na wayewa jikinta ya fara rauni ma ga shekaru sai zo ce ki hakuri ki ci abinci take fa bacci sai dai mutu haka ta ƙara yini a rana ba ci ba sha ta ƙara kwana cikin sanyi kamin washe gari jikinta ya yi laushi sosai da ya gara gaske take sai ya same ta ya ce ya ke uwata in san a duk mutane babu wanda nake biyayya irin wacce nake miki amma yanzu kin ɗebo rigimar da ba za ta yi ba kin ga wani addinin da na shiga na ba shiga kenan ban wallahi da a ce kina da rai guda ɗari saboda tsabar gata a wajen Allah ki ki cin abinci ki ki shan ruwa ki mutu a ɗauko wani dara a ƙara sa miki tunda kina da tafiya ki ƙara mutuwa a ɗauko wani a ƙara makala miki yace wallahi ranki nan guda ɗari sai sun kare gaba ɗaya ba zan bar wannan addini ba in kin ga dama ki fito in kin ga dama ki sha ruwa in baki ki dama ba kar Allah sa ki ci kar Allah sa ki sha kin ga inda nayi gaba ta kalle shi ta gane da gaske yake ta yi shiru ta ce a kawo tuwo in akwai shan a hannun shi tana da gaskiya ko ba ta da gaskiya eh, tana da gaskiya ta gane fadan ba mai karewa ba wannan yake nunawa ku kuma iyaye kada ku yi fada da danku saboda ya gane sunna za ka ga yaro yana yawon banza a gani sallah ma bai watakila ma dan kwaya ne watakila ma dan shanisha ne sai ya je ya saurari wa'azin malaman sunna sunna ka ratsa shi Ka ga yaro lokaci ɗaya ya canja ya zama sallar jam'i ba ta wuce shi ya fara ɗauko littafi yana koyon ilimi a wajen malamai sai kawai wani tsoho ya sha bidiyo ya koshi sai ya zagaya ya zuga uban yara ya ce ai ɗansa ya lalace yau ya shiga wannan sabon addini na ƙarshen zamani su wannan da kake gani fa wala wahabiyatu da wahabiyatu. an ce asalin su daga najadu shike da shi ko tsoho sai rikice kama faɗa da dai shi da san da yake lalatacce yaro ba a je an gaya mai ba sai yanzu da da zai bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wata tsohuwa ta ga jikanta ana ce masa dallari ta ganshi da jallabiya haka ya sako hula tace kai da ka ta dan ladi ba dai izala izala nan ta zamani ka shiga ba yace ke da ka ta iya kwantar da ki ni sallan ba gaba ɗaya ba yi tsohuwa ta ce alhamdulillah shikenan an zauna lafiya wai bai sallah amma dai tunda ba izala yake ba alhamdulillah an zauna lafiya bai kalla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ku kuma iyaye ku ji tsoron Allah idan yaronka ya karbo sunna ko kai ba za ka yi ba bace ko kai ba za ka yi wa bace in ka ce za ka hana shi ya cije bai saba wa Allah ba domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi gantacce ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu biyayya ga duk wani wanda Allah ne ya halice shi na'am iyaye wa ya halice su Allah ne ya halice su to ba za a yi musu biyayya ba idan sun bada umarni a saba wa Allah da ya halitta idan sun ce a saba wa Allah da ya halitta ina fata an gane wannan ah. Allah ka ba mu ikon biyayya ga iyayenmu Allah ka ba mu ikon kyautata musu sai Allah ya ce ilayya marji'ukum da kai da iyayen naka duk waje na za ku dawo inji Allah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan zan ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba Allah rama والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين sai Allah ya ƙara fara mana wato abinda ake samu ta hanyar imani da aiki da gwarai wato gatan dan adam jarin dan adam a lahira shine imani da aiki da gwarai kun ga can baya Allah ya ce zai kankare musu laifuffuka haka ne zai sakan ka musu fiye da abin da suka aikata to yanzu kuma sai Allah ya faɗi wata karama da zai yi waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai ranar tashin alƙiyama. kun san abin da Allah zai musu da annabawa da waliyan Allah Allah zai tare su a ranar tashin alƙiyama. akwai dadi kamar wannan kiyama ta zai ka tashi ka leka nan ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kusa da kai nan ka leka ga annabi Ibrahim nan ga annabi Nuhu nan ga annabi Isma'il nan ga nan nan nan ni dai na tashi daga wayannan wallahi ban da matsala ko ban ganka ba ni ban da matsala ko ina da matsala wallahi ban da matsala ko ban ganka ba na asabe ba sai na ganka ba in dai wayannan na lalle ka na lalle ka daga suna fuka to Allah ya sa kai ba kana amin sai Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai Allah ya ce lanudkilannahum fis salihin za mu shigar da su cikin nagartattun bayin Allah a ranar tashin alkiyama su ne annabawa da waliyan Allah wallahi hatta annabawan Allah abin da suke roƙo a wajen Allah kenan annabi yusuf alaihi salam yace rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fa'dil samawati ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي الدنيا والآخرة ليجي سؤال الله يا مشي توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي سليمان فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك يا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين تجي annabawan Allah ma abin da suke annabi Yusuf ya ce rabbi ya ubangiji kariya ta ta ne min mulki hakika ka dan bada wani abu daga mulki ka dan bontura mun to san kasar da annabi Yusuf yake shugabanta kasan Masar a lokacin tana da state tana da jiha dubu tana da local government dubu goma sha biyu one thousand state 12000 thousand local government na Najeriya duka jiha ta nawa ne talatin da shidda local government ta duka nawa ɗari bakwai da saba'in da hudu ke dafa Najeriya gaba da Jiha talatin da shida, shi jiha dubu. Lokal gaman ɗari bakwai da saba'in da hudu ko lokal gaman dubu ɗaya bai kai ba. Shi lokal gaman dubu goma sha biyu. Amma da yake ya san girman mulkin Allah ya gane wannan da aka ɗan bashi ɗan kaɗan ne is just a teaspoon. ce dan Allah ya baka Najeriya kaɗan aka ɗan baka. Eh? Balle ya baka jiha Sokoto. balle ka zama ciyaman local government ka kwata tawo balle kansila just a zero behind a decimal point amma yanzu har kansila ba fata da kura yake sai ga yana wancan taka yana da bugu da ana honorable yana ya don shi ba yana da tada kura ne haka Allah ka gafarta wala annabi yusuf duk wannan mulki da Allah ya baki ce rabbi kada taita ne min mulki wannan min din tabidiyya ce ya Allah ka dan gutsura mu a cikin mulki ya Allah wa allamtani min ta'awil al ahadith ya Allah ka sanar da ni wani abu daga fasarar mafarki da wannan ne malamai suka tira daga ladubban addu'a al-i'tirafu bi ni'matillahi wa shukru alaiha idan zaka yi addu'a ka roki Allah kamin ka roke shi sabon abu lissafa wa Allah abubuwan da ya maka ka masa godiya kamin ka roke shi sabo kada ga zuwa kawai ga tsauka tsauka ce Allah ba ni kaza ina ma da ji wannan eh kaga wata yarinya ta asubi kana so kar daga zuwa ta asubi a ba daga nan zaka fara ba daga nan zaka fara ba fara duba me Allah ya maka ya Allah kai ni musulmi na gode musulman ma ga wasu suna ta kokowa da bid'a ya Allah kai ni ahlus sunna ya Allah na gode ga ni kai ni ina da lafiya ya Allah na gode maka kana bani abin da zan ci isha ya Allah godiya nake ki godiya nake ya Allah godiya nake in ka lissafa ka ce to ya Allah yanzu kuma ga maganar ta asibi ta taso. kun gane karatu an gane karatu yadda ake yi shi yasa annabi Yusuf kamin ya roki abin da yake so ya roka sai da ya fara gaya wa Allah ni'imar da ya yi masa a babin godiya kad ataita ni min al-mulki wa allamta ni abu ta'awil da hadi. yanzu kuma sai yake wa Allah kirari yana yi wa Allah jinjina yace fadirar samawati wal ard ya Allah kai ka kago halitta sama ka kago halitta kasa yana yi wa Allah kirari yana yi wa Allah jinjina yana kamba ma ubangiji yace anta wali fi dunya wal akhirah duniya da lahira banda kowa sai kai Allah ana so yayin da zaka roki Allah Allah ya kalli zuciyarka ya gaban da Allah ba wanda kake kallo an gane wannan shine anta wali fi dunya wal akhirah kai ne majibincin lamarina duniya da lahira ya Allah wai me annabi Yusuf yake so Allah ya mashi sai ya ce tawaffani musliman ya Allah ka karbi raina ina musulmi ya Allah wa alhiqni bis salihina ka riskantar da ni da nagartattun bayi annabawanka da waliyanka na kwarai waɗanda kai da su ka zaba ya Allah ka tada ni tare da su a ranar tashin alkiyama ashe babban magana annabi Suleiman a lokacin da ya ji muryar tururuwa tsakanin shi da tururuwar akwai tazara amma tururuwa sai magana Allah ya dauko magana tururuwar ya kawo kunnansa fatabassama sai annabi Suleiman ya murmushi zahikan kai sai ma tsire da dariya a wannan lokaci min ha saboda magana tururuwa da yake ya gane Allah ya masa ni'ima gashi mutum amma ya ji magana tururuwa wa qala sai ce rabbi ya ubangiji auzi'ini ka cusa min ya Allah an ashkura ni'imataka allati an'amta alayya yadda zan gode wa ni'imarka wacce ka ni'imtar da ni a kaina ya Allah kai ni annabi ka bani mulki ka je da ni magana dabbobi da tsuntsaye ga tururuwa ma ya Allah ka bani ina jin magana ta wa ala walidayya da iyayena babana annabi Dawud ya Allah shi ma kai shi annabin Allah ka ba mulki ya Allah an ashkura ni'imataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu ya Allah ka bani ikon aikata aiki na kwarai wanda ka yarda da shi sai ya ce wa ne bi rahmatika ya Allah da rahamarka dan girman rahamarka ya Allah ba dan matsayina ba dan rahamarka ya Allah wa adkilni ka shigar da ni fi ibadika salihina cikin bayinka na kwarai garkatu. ku ga annabawa ne suke roƙo Allah ya musu sai Allah ya ce zai yi wa mai imani wanda ya aiki da kwarai wallazina amanu wa amilu salihati lanudkilannahum fi salihin Allahumma adkhilna fi salihin ya Allah ka shigar da mu cikin mutane na kwarai Allahumma alhiqna bi ya Allah mu ma ka riskar da mutane da mutane na kwarai Allahumma tawaffana wa alhiqna bi ka karbi rayuwar mu muna musulmi ka riskar da mu da bayinka na kwarai ka tada mu tare da annabawanka da waliyanka a ranar tashin ya Allah sai Allah ya ce mai a ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا نعم فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الله أكبر ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا كنا معكم تنبيسوا أوليس الله بأعلم بما في صدور wani malami ya gama yi wa mutane wa'azi da rana yana zina ba kyau Allah ya hana wanda ya zina kaza kaza kaza da dare kuma sai ya kama shi yana kwartanci a wani gida an dan fara falle shi da mari sai aka toshi da aka ce la yo ya karama kallahu ne inna lil ai ne yana a duka ne banda kiran suna wato ya yadda a cigaba da dukan sa amma kada a yi ne kada a kira suna sai wani ta ah, to ba kai ne da zo kai mana wa'azi ka ce zina ba kyau ba ya ce to ni ne yanzu ta mun kyau ne to ya gaskiya ya faɗa ta masa kyau ba ko ta masa kyau a tana da ta masa kyau baki ba Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane akwai daga cikin mutane man kulu amanna billahi wanda yake cewa na yi imani da Allah suna cewa mun yi imani da Allah wal yawmil akhir mun yi imani da ranar tashin alkiyama wa minan nasi man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai wanda yake cewa yayi imani da Allah to amma ku saurara ku ji sai Allah ya ce fa iza uziya billahi amma idan aka azabtar da shi a cikin hanyar Allah ya ce yayi imani sai kafirai suka azabtar da shi aka kama shi aka azabtar da shi aka bashi wahala kun san me zai yi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wannan fitinar da mutane suka yi mashi sai dauke ta kamar azabar Allah idan ba a yi sa'a ba sai ya rida akwai wanda aka samu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani ya karbi musulunci Abu Jahil da wani kafiri da ake cewa Haris suka kama shi suka linka azabtar da shi ne ya sha azaba ya sha azaba ya ce kai guda ka ta ba dai saboda musulunci nan bane na ban musulunci aka ce ka tsalla kirijiya ta baya baya saboda haka ya ci gaba da gudanar da harkokinsa ya zama ba musulmi ba saboda an masa me saboda an azabtar da shi shi ne Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake cewa ya yi imani da Allah amma fa iza uziya fillahi idan aka azabtar da shi cikin hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya dauki fitinan mutane kamar azabarwa kamar azabar Allah amma lokacin da wannan ya ji wannan aya daga baya wannan bawan Allah ya sake dawa cikin addinin musulunci ya kyautata musuluncinsa a musulunci Allah ya karbi rayuwar shi ya tsallake rijiya ya tsallake rijiya ta baya ba. ai ba hadari kamar kana musulmi kai ridda hadari duk ya gama karewa Allah karka ban mu mu juya da baya Allah karka ban mu mu ja da baya daga wannan addini yadda muka dauko Allah ka bari hamu mu kawo gaban ka wala in ja'a nasrun min rabbika amma idan nasara ta zo daga wajen ubangijinka ah sai ka je irin wannan mutum ya dawo yana cewa ai inna kunna ma'akum lalle ai mu mun kasance muna tare da ku ai har yanzu mu din masu imani ne idan ana cikin azaba an sha wahala ya bar addini idan ta yi dadi ya ce cikin addini yake kenan shi yanzu ya ci gaba da yin musulunci ya dogara ga ta yi dadi ko bata yi dadi ba hmm. ya dauki musulunci kaman business ha idan ta yi riba a ci gaba da in bata yi riba ba a canja me a canja ya dauki musulunci kaman party na siyasa idan ya shiga wannan ya ga ya samu to ya ci gaba da yi in ya ga ba za ta yi ba ya watsa ya rungumi wata wannan fati na siyasa ake yi wa wannan ba a yi wa addini haka shi addini ko da daɗi ko ba daɗi kai ta yi har sai ka koma ga Allah malamai suka ce irin wannan mutumin shine Allah ya bada labarin shi a cikin suratul hajji yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf to ya halin sa yake fa in Allah ya ce wa minan Nasi, akwai daga cikin mutane man ya abudullah wanda yake bautawa Allah ala ai ala shak a bisa shakka yake bautawa Allah shi bai gama natsuwa addinin nan gaskiya bane sunnan nan bai gama natsuwa gaskiya bace saboda haka kan gaba yake shine ala haram fa ina sabahu khairu idan ya shigo cikin addinin musulunci sai alheri ya same shi kasuwa ta miƙe kuɗi na shigowa a matarsa ta haihu dabbobinsa daga cikin larabawan abin nan ƙauyuka a ne sun zo sun musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan bayan sun koma sai raƙuman su suka ta haihuwa matarsa ta haihu arziki ya rinka bunƙasa to idima annabi sai ƙara tsuwa da addini ya shigo sunna kuma sai rinka samun kuɗi ya ce wallahi sunan nan daga gani gaskiya ce tun da na shigo sunan nan wallahi harkoki haɓaka suke komai lafiya lafiya lafiya lafiya ma annabi ke wa yana sabar mu fitnatu amma idan da ya shigo cikin musulunci irin wayannan larabawan kawai ya koma gida sai matar shi ta mutu ko dan shi ya mutu ko raƙumansa suka rinka mutuwa arziki ya kare in kalaba ala wajihi sai ya juya inda ya fito ya ce wallahi wannan addini da ya zama jaraba tun da na shiga nake shiga matsala na haƙura na bashi shahara akwai mai yau musulunci haka Allah ya kira wannan mutum ya duniya wal akhirah yayi asarar duniya yayi asarar lahira in jalo ai ka nake asarar duniya aka hada da lahira ai tabewa ta gama karewa Allah ya ce zalika huwal khusranul mubin wannan shine asara bayyananniya ka rasa duniya ka rasa lahira shi yasa shi ma wannan sai Allah ya ce alaysa Allahu bi a'lamu bima fi suduril alamin ashe Allah ba shine mafi sani da abin da ke cikin kirazan bayi ba wato kowa Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa in za ka yi addini dan Allah kai dan wa kai dan Allah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama wa ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al Allah ya ce ai ba dan komai yasa yake kawo muku jarabawa ba in kuna cikin addini kun ce duka ku musulmai ne sai Allah ya rinka turo muku jarabawa wata bayan wata dalili shine wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu saboda Allah madaukin sarki ya jarraba ku ya bayyanar wa duniya ta gane masu imani da gaskiya wala ya'lamanna almunafiqin kuma Allah ya gane suwaye munafikai wanda a baki suka karbi musulunci bai riga ya kai cikin zuciyarsu ba Allah yana so ya bayyana da su kowa ya gane su shi yasa Allah yake je jarrabawa a cikin bayi ya Allah duk lokacin da ka jefo jarabawa a cikin bayinka ya Allah ka sa mana cikin masu cin wannan jarabawa sai Allah ya ce mai gaba da rama وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم بابا مغنى وما هم بحاملين من خطاياهم لكاذبون وقال الذين كفروا كافرين cikin manyan gari garin Makka sai suke fada ga masu imani ga sahaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suke cewa da su ittabi'u sabilana ku zo ku bi hanyar mu ba dai damuwar ku yan an je lahira in kun je da zunubi Allah zai hukunta ku ba to wal hamil kadaya kum za dauki zunubin naku ranar tashin alkiyama za su dauki me za su dauki zunubin masu imani a yaushe a ranar tashin alkiyama Allah madaukin sarki ce karya ne wannan ba gaskiya bane wa ma hum na min khatayahum min shay su ba su zama masu iya ɗaukar zunuban waɗanda suke cewa za su dauki zunuban su ba a ranar tashin alkiyama innahum lakazibuna lalle su makaryata ne da wannan ne malamai suka ce duk wanda yace maka zai dau zunubin ka a lahira ko an je lahira babu matsala to ƙarya yake yaudara ka kawai yake akwai wanda da ya bushe iska ya ce duk mabiyan san an je lahira idan ba su shiga aljanna ba wai su ci kwala sa gaban Allah ranar tashin alkiyama su ci me me ake cewa kwala wuya riga ko to aka raba kallai idan zaka samu rigar eh ina zai samu rigar ba na har a samu kola da za a caci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace husharun nasu yawmal qiyama hufatan urratan buhuma قالوا يا رسول الله buhum. البهم قال sama a hunshai. Maza Allah yace idan kiyama ta tsaya za a tada mutane ranar tashi alkiyama hufatan abu na farko a futai ba mai takalmi kowa yana taka sayyada haka zai tashi urratan sannan za su tashi tsirara ba riga ba wando ba hula ba takalmi ba singileti ba gajeren wando sundul mundul haihuwa uwa ka haka zaka tashi ran tashin kiyama ni na fada waye fada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya ce buhuman sahabbai larabawa ne amma sun ji wani bakon larabcin da ba san shi ba qalu ya rasulullahi wa malbuhum Sabai suka ce ya manzon Allah menene ma kuma ba mu san wannan larabcin ba manzon Allah ya ce laisa ma'ahu shay za su tashi tsiya tsiya kowa bai da komi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine buhuma kenan ko kwandala ba za ka je da ita lahira kai da za a tada kai haka mutumin da zai tashi haka ne wai saboda ya rena maka hankali wai ka ce kwalashi wai wai maka ya san bai da rigar sai dai ka shaƙa wuyanki duk wanda ya taimaka ba matsala in an je lahira zai ɗauki matsalar ka zai kai ka aljanna in an je lahira ya san yadda zai yi da kai yana daidai da irin wannan magana wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum Allah ya ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay innahum lakazibun amma sai Allah ya wata magana me Allah ya ce a gaba larama wala yahmilun أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون الله يتي ولا أثقالهم su waɗannan da suke cewa za su ɗauki nauyin wasu a lahira Allah ya ce in kiyama ta tsaya za su kinkimi nauyin su nasu na kansu ranar kai ma naka ba mai karba maka balle ka karba wani zunuban kana fitowa daga kabari duk abin da ka aikata yana nan yana jira yana nan yana me shi yasa ba hadari kamar gwamnati da baka amana kace gwamnati da ka amana ba hadari kamar wannan a ce ga wani abu ka raba ga buhun nan gero ka je ka raba sai ka sace ka sace buhun gero ashirin, ka dauki bala'i kana fitowa daga kabari za ka ga buhu ashirin na gero a bakin kabarin ka wallahi abinda zai faru ke kana bullowa mala'ika ce da kata ka gane wayannan buhunnan da ce eh to a ba wani eh buhunnan gidan talakawa da kasa ta ne annabi ya ce annabi abin nan Allah ya ce wa man yaghlul ya'ti bima galla wa man yahlul ya'ti bima walla yawmal qiyamah malaiku ce dama Allah ya ce duk wanda ya gululi zai zo da abin da ya gululi ranar tashin kiyama gululi shine ka saki duke talakawa kamin a a baka taka sai malaiku ce to Allah ya ce ka dauka ka tare duka dole ba buhun gero a kirai wai sai ga wani rabu ya sunkuya wallahi malaiku su rinka kinkimo buhun gero suna dora maka yanzu kai aka lafta maka buhun gero 20 aka ce da shi zaka yi gudun bambalaki ka shiga uku ko baka shiga uku ba Wani abin zai faru ke. Annabi ya ce ina muku kashedi, kada ku yadda ku kwashi dukiyar talakawa, Kada ku yadda ku yi gululi, Kada fa mutum ranar tashin alkiyama ya tinkaro ni, ya rato akuya ya saci akuya talakawa ya rato tana kuka tana kara tana me me tana kara ya karo waje na zan ya koma ba abin da zan yi maka na riga na ma wa'azi to a duniya baka ji ba kada wani ya saci doki a dauro mai shi ya karo ni lahu hamhama in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar wani ya saci raƙumi kar wani ya saci akuya shatun ta yaro duk abin da ka sata to sai a rafiyo maka in kana cikin yan kwamitin ciyar da marayu ko feeding kwamiti, aka ce ga kaji a je a yanka wa bayan Allah su buɗe baki ka lallaba ka sace kaji guda ashirin da biyar wallahi kiyama na tsaya za a rafe maka kaji suna kuka in ji annabi suna kiki kun gane wala yahmiluna asqalahum za su dauki nauyin su inji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa asqalan ma asqalihim da wasu nauyi kari akan nauyin su menene asqalan ma asqalihim wato duk malamin da ya batar da wani ko wani babba da ya batar da wani to in kiyama ta tsaya shi wanda ka batar zunubin nata yana nan za a dora mai kayan shi amma Allah zai ce akan bato zunubin da ya kai na wannan bataccen yawa a sake kara masa akan haka ba tare da a rage wancan ba kamar yadda in ka ce da mai buɗe baki ka ciyar da shi abincin buɗe baki ladar da Allah ya baki ta azumi kai ma za a baka kamar wannan ladar ba tare da an rage tashi ba haka idan ka karantar da jama'a alkhairi ka koya wa mutane sallah duk wanda ya je ya sallah cikin wanda ka karantar gwargwadon ladar da aka baki ta sallah gwargwadon kamanta kai ma Allah zai ce akan fato a baka man dalla ala khairin kafa'ilihi kenan to haka idan ka batar da wani to duk zunubin da ya je ya kamfata Gwargwadar zunubin da ya kambata bayan nashi yana nan Allah zai sa a kambato kamar wannan a ƙara ɗora maka akan naka shine wa asqalan ma asqalihi Allah ya ce wala yusalun na yawmal qiyamati sannan lalle za a tambaye su ranar tashin alkiyama amma kanu yaftaruna dangane da abin da suka kasance suna kirkirowa a wannan duniya Allah ka gafarta mana wani bawan Allah ya ba da naira dubu talatin ta hannun ambasada Abubakar Shehu Wurno Ciyaman na kwamitin marayu domin a sa a cikin asusun tallafawa marayu fi sabilillah wannan bawan Allah Allah ka saka masa da alkhairi wasu mata ku ce Allahu akbar Allahu akbar wasu mata daga gari ruga alkali daga gari ruga alkali daga can suka ji ana neman tallafi wa marayu suka yi karo karo Allah sarki su ma suka hada naira 500 suka turo suka ce a sa a cikin kwamitin marayu wayannan mata Allah ka musu albarka Allah ka sa su haifi yaya alaramomi karka bari a musu kishiya da wuri <laughs> to yi Allah zai ba su kishiya ba su mai imani wasu bayin Allah sun ba da gudunmuwa a kwamitin marayu naira dubu ɗaya da ɗari biyar Allah ka taka musu da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah